Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraro. sa da sarki zamaru ya ji wannan batu sai cikinsa ya yi sanyi ya yi wani ɗan guntun tunani sannan ya ce, Aikwa ko da aljana ce sai na je na taɓa wannan kyakkyawar sura saboda na san ina da tsarin da ba ta isa ta cutar da ni ba. Gama faɗin hakan ke da wuya sai sarki zamaru ya cire takwabinsa biyu daga jikinsa ya miƙa wa bokayi zainu. Sai sarki zamaru ya kwaɓe rigarsa da rawaninsa ya ruga a guje zuwa wajen da wannan kyakkyawar budurwar take. ko da budurwar ta hango shi sai ta firgita ainihin ta tsandara uban ihu nan take gaba ɗayan jama'ar da ke cikin ayaran suka fito daga cikin tentinsu suka rugo zuwa bakin ƙorama shi ko bokai zainu kunya ce ta kama shi lokacin da jama'a suka zo suka gan shi rike da takwabin sarki zamaru kuma suka hango sarki zamaru tare da budurwa a cikin ƙorama suna kokawa bokai zainu bai san lokacin da ya sake takwabin ƙasa ba amma yana kallon su don kada wani ya zo ya ɗauke su nan fa jama'a suka rika wuce su suna wuce boka ya zainu wasu ma suna bangazarsa a lokacin ne amzat ya rugo da gudu zuwa wajen sarki zamar da karfin tsiya ya janye shi daga wajen kyakkyawar budurwar ya jefa da shi gefe guda kuma ya kalle shi a fusace ce akan me za ka afka wa ƙanwar matata saboda tsananin kyawunta ne na ɓoye ta tun farkon zuwan mu, yanzu ma ban san sa'ad da ta fito nan wajen wanka ba Cikin zari Amzat ya cire mayafin jikinsa ya lulluɓe jikin budurwar. Ya tafi da ita da sauri zuwa cikin tantansu a lokacin da sarki Zamaru ya miƙe tsaye. Cikin kunya ya nufi boka Hizainu. Ko da isa wajen da yake ya ga takwabinsa zube a ƙasa. Sai dube shi cikin birgice ce ya aka yi ka ajiye abin da na baka ajiya a ƙasa. Cikin zari sarki Zamaru ya suri kubba. ya zaro su daga cikin kubansu yana duddubawa. Ko da ya gama duba su sai ta karkare ya kwala uban ihu yana macewa sun sace min takubana da jin haka sai boka ya zano ya ruga da gudu zuwa cikin tantan su amzat yana shiga ya ga babu su amzat babu kayansu. Na take shi ma boka ya zano ya kwarara uban ihu sana ya fito da gudu ya nufi inda sarki zamaru yake kafin ya karisa ya rikide ya zama wani babban tsuntsu kawai sai sarki zamaru ya daka tsalle ya haye kan tsuntsun ya tashi da shi sama suka lulluka zuwa cikin gajimare fara tafiyar ta suke da wuya sai sarki zamaru ya buɗi baki cikin alamun tsananin fushi ya ce washin yanzu ina muka dosa lalan ba mu san inda suka nufa ba boka hizainu ya ce babu inda za mu je sama da gidan sarautarka domin dole can za su nufa kai tsaye domin sato tsumin tsafinka su je su warkar da su yarima da lashmin da cutar dafin da ke cikinsu ka kwanta da hankali ya kai zamaru ka yi sani cewa duk irin cutar duk irin tsananin saurin da za su yi ko dai mu riske su a cikin gidan sarautar ko kuma mu riske su suna fitowa gama faɗar hakan ke da wuya sai boka ya zai ya ci gaba da kaɗa fuka-fukansa da ƙarfi yana mai ƙara ƙarfin gudun nasa a cikin gajimare wannan shine abin da ya faru tsakanin boka ya zai da sarki zamaru bayan sun gano cewa su amzat ne suka yi ɓadda kama suka sace takubban sarki zamaru al'amarin sarkin yaƙi amzat kuwa lokacin da ya samu nasarar sace waɗannan takubba guda biyu suka ɓace ɓat daga cikin tantansu su uku ba su sake bayyana ba da bayyanar su sai wannan goggon biran ya rasu a gare su yana mai yi wa amzat barka da zuwa nan take amzat da musaira suka nufi kofar gidan za su shige amma sai wannan kyakkyawar budurwar da suke tare da ita ta noke ta bin bayan su cikin tsananan mamaki amzat ya juya ya rube ta ce ya ke aljana zurara menene dalilin ki na nokewa ana ko da wannan tambayar sai zurara ta ya fuskarta ta ce ina alkawarin da ke tsakanina da kai ba zan ci gaba da taimakonka ba face ka cika alkawarin da ke tsakaninmu yanzu take kai da kanka ka ce za ka karɓi addini na bayan na taimaka muku kun samu nasarar ɗauko wannan takubba guda biyu ki sani idan na karɓi addinin ki tsirin tsafi na duka zai daina aiki ko da ji wannan batu sai aljana zorara ta yi murmushi ta ce ai idan ka karɓi addini na na bautar sarki guda ɗaya malicin komai da kowa wato ubangijin musulunci to tabbas a sanar ne nake da tabbacin za ka sami nasara a kansu sarki zamaru domin ubangijin musulunci zai tallafa maka kafin amzat ya buɗi ke ce wani abu sai ga yarima da lashmin bawa udes da shamilat sun fito daga gidan ko da musira ta hango yarima a tsaye cikin ƙoshin lafiya sai ta ruga gare shi cikin tsananin farin ciki ta rungume shi tana mai cewa na yi murna da samun lafiyarka ya kai ɗan uwana ko daga nan abin da ke faruwa sai kishi ya turna kalashmin ta ji kamar ta zo ta fincike musaira daga kan kirjin yarima musaira ta jinya jikinta daga na yarima tana mai dakawa lashmin harara ita kuma lashmin sai ta mayar mata da martinin murmushi cikin ranta tana mai cewa na gama da ke tun da na riga ki furta masa abin da yake cikin raina kwatsam sai suka ga shamila ta kalli aljana zurara ta ce mata tabbas addinin musulunci shine addinin gaskiya domin miji na marigayi ya bani labaransa tun sa'ad da muka yi auren saurayi da budurwa ya ce mini shi ba zai samu damar karɓar addinin musulunci ba amma ya ce min duk lokacin da na samu damar karɓa na karɓa gama faɗa hakan ke da wuya sai shamila ta taho zuwa wajen aljana zurara ta durkusa bisa guyoyinta ta ce maza ki shiga da ni cikin wannan addinin mai daraja nan take zorara ta faɗa wa shamilat kalmar shahada ta maimaita duk wannan abin da ke faruwa ba odes yarima da wannan katon guggun biran sun ƙurawa wa aljana zorara idanu ko ƙiftawa ba sa yi ne ya tafi da hankalinsu ba face ganin tsananin kyawun zorara wanda babu wani ɗan namiji da zai yi arba da ita ba tare da ya ɗimauce ba shi kansa sarkin yake amzat da yake tare da ita tsawon shekaru danna zuciyarsa kawai yake yi saboda ya san babu aure tsakanin mutum da aljan hmm, har sun tuna mun da sunan wani littafi wai mutum da aljan kuma littafin ya yi bala'in daɗi amma za mu nemi wani littafin wato mutum da aljan domin mu karanta muku cakwakiyar da take ciki insha Allah ko da su amzat suka ga shamilat ta karɓi addinin musulunci kuma suka ji kalmar da aka biya mata wacce ba su taɓa jin irin ta ba sai dukkaninsu jikinsu ya sanyi kuma suka ci tsikar jikinsu na tashi na take sai ya rima shi ma ya taso ya zo gaban zarara shi ma durƙusa kamar yadda mahaifiyarsa shamila ta yi aikwa sai ita ma kimaratu ta zo tab shi ta tsoguna ta dube shi ni ma na yi kafin ta gama rufe bakinta tuni bawa udes musaira lashmin da sarkin yake amsat sun zo sun durƙusa a gaban aljana zurara cikin zananin farin ciki zurara ta faɗa musu kalmar shahada suka maimaita ta kalle su cikin murmushi ta ce musu to daga yanzu ba kwa buƙatar taimakon kowa sai na ubangijin musulunci ku tashi ku tafi fadar sarki zamaru ku aiwatar da abin da yake gaban ku ko kuma ku jira shi ya zo nan ya same ku a yi duk wacce za a yi idan har za ku buƙaci taimakon ubangijin musulunci babu abin da za su iya yi muku kuma sai kun ga bayansu Donan furcin nake muku sallama ba za ku sake gani da ba, sai a ranar da kuka tankwaɓe haramtacciyar karagal mulki ta sarki zamaru ya zamana cewa Yarima ya karɓi mulkin birninsa. Ku da faɗin hakan sai aljina saurara ta ɓace ba ta tamkar ba ta taɓa wanzuwa ba a wajen. Tafiyar ta ke da wuya sai Amzat ya kama kalle-kalle ya rasa abin da zai yi. ya kalli su yarima ya ce musu ni fa ban yadda za mu iya zuwa birnin madinatul ashuwar ba a cikin ƙanƙanin lokaci tsafi na ya daina aiki Jan hakan sai shamilat ta dafa kafaɗar yarima ta ce masa ya ɗana shin ka manta da bayanin aljana zorara ne ai ta ce duk halin da muke ciki mu nemi taimakon ubangijin musulunci da jan haka sai sarki yaƙi amzat ya buɗe baki ya ce ya ubangijin musulunci muna neman taimakonka ka kai mu birnin Madina ashwar ka ba mu sa'a akan abin da za mu je yi a can ka ɗora mu akan abokan gabanmu gama faɗin hakan ke da wuya sai wannan katon gwaggon biran ya girgiza ya zama wani katon aljini ya ce ya shugabana suna na nurul hayas kuma aljana zarar ce ta turo ni gare ka tsawon shekaru biyu na zo maka a siffar biri ba tare da kasancewa ni aljani ba ne ni musulmi ne kamar zurara don haka ku zo ku hau bayana na kai ku ko duka da izinin ubangijin musulunci zan kai ku birnin madinatul ashwar a cikin abin da bai wuce dakika 160 ba cikin farin ciki su duka suka yunkura suka durfafu aljini nurul hayas za su hau kansa sai masira ta sha gaban yarima ta tsaye da su sannan ta dubi yarima ido cikin ido ta ce masa ya kai dan uwana na jini kai sani cewar ina fama da ciwon sanka da biyanka dare da rana fiye da yadda lashmin take maka shi ka sani idan na rasa ka ka tafi ka bar ni sai dai mu rabu har abada ba zan iya rayuwa a doron ƙasa ba face ina matsayin matarka ta aure ko da haka sai hankalin lashmin ya dugunzuma ta dubin musira a fusace ta ce ai na riga ke furta masa soyayya saboda haka ke ce kamata ki hakura da shi ko da haka sai aljani nurul hayas ya tar numfashin lashmin ya ce ai duk wannan mai sauki ne tunda kun shiga addinin musulunci saboda a cikin addinin musulunci namiji yana da mata sama da ɗaya ku bar wannan muhawarar yanzu sai mun je bayan mun sami nasarar aiwatar da abin da yake gaban mu. Kwarai aljani Nurul Hayas ya zo nan a zancensa, sai ya rankwafa fuka-fukansa suka hau kansa, su duka suka zazzauna. Shi kuma sai ya buɗe fuka-fukansa ya tashi da su sama ya rinka tsala azababben gudu na gaban kwatance tamkar tauraruwa mai wutsiya. Aikuwa cikin dakika sittin daidai aljini Nurul Hayas ya sako ƙasa ya dara a tsakiyar gidan sarautar birnin Madinatul Hashwar. Kura Dakaru suka ga sarkin yaki Amzat tare da bawa Odes da kuma matar marigayi akan aljini Nurul Hayas sai suka firgita ainan suka kasa tarar su. Kai tsaye Amzat ya wuce gaba ya zuwa cikin gidan sarautar. Shamilat da bawa Odes na take masa baya har suka isa inda tsumin tsafin sarki Zamaru yake. Da isar su wajen kwatanniyar tsafin sai Amzat ya zara kubban guda biyu daga cikin kubensu ya tsoma a cikin tsumin ya zari sannan ya ɗauko kwatanniya ya miƙa wa lashman ta kafa a bakinta ta sha ta miƙa wa yarima shi ma ya karɓa ya sha nan take su biyu suka ji tamkar tsafi bai taɓa shiga jikinsu ba kuma suka ji wani irin gagarumin ƙarfi ya shige su sai yarima ya kalli sarkin yake amsa ta yace masa hakika sihiri gaskiya ne kuma maganin ma haka gama faɗin hakan ke da wuya sai suka ji wa muryar sarki zamaru daga can waje yana kwala Amzat kira cikin kakkausar murya ko da can haka sai kalli yarima da Masera da lashmin ya ce abokan gabar mu sun iso mu nemi taimakon ubangijin musulunci mu je mu tunkare su nan take su duka suka kama kiran sunan Allah suna neman taimakon sa'a cikin zuciyarsu su duka ukun suka zara takubbansu suka nufi babban filin da ke tsakiyar gidan sarautar da isarsu suka iske sarki zamaro a tsaye yana rike da wata sharbebiyar adda gami da garkuwa fuskarsa na yin gatsi ne saboda tsananin fushi Bokai Zainu kuwa ya rike mashi guda biyu a hannayensa, ya sha ɗamara, fuskarsa a murtuke babu annuri ko kaɗan. Zainu ya dubi zamar ya ce, Ka bar ni da yarima, don ba na son ka kashe ‘yarka da hannunka, don ba na son ka kashe ‘yarka da hannunka. Zamaru ya gyaɗa ka ya ce, Hakan ya yi, kafin ɗaya daga cikin su Amzat ya ce wani abu. Tuni su sarki Zamaru da Bokai Zainu sun rugo zuwa kansu aka kace mai da azabibben yaƙi. wohoho a wannan ranar an fafata kazamin bakin gumurzu yaƙi kuma sai da su yarima suka sha bakar wahala suka samu raunuka da yawa a jikinsu sana suka sami nasarar kashe sarki zamaru da bokai zainu bayan an gama wannan yaƙin ne an kashe manyan azzaluman wato sarki zamaru da bokai zainu kashe gari aka ɗora yarima a kan karagal mulki kuma aka ɗaura aurensa da 'yan mata biyu wato gimbiya musera da gimbiya lashmin suka ci gaba da rayuwarsu cikin jin daɗin duniya da kwanciyar hankali yayin da addinin musulunci ya ƙara yawaita a sassan duniya ya ci gaba da yaduwa aka kautar da bautar gumaka bayan nan kuma sai aka ɗaura auren jarumi el najib da gimbiya hmm, ko da ke ba sai na ƙarasa ba na san kun san wacce nake nufi a yi alhamdulillah thomas raro a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna kisan gilla wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta sai ne najif is haksali da na jagoranci karanto muku littafin tun daga littafi na ɗaya har zuwa littafi na biyar nake cewa masu raro da fatan littafin ya nishaɗantar da ku ya faɗakantar da ku ya kuma ilmantar da ku gami da wa'azantar da ku sannan kuma darasin da yake cikinsa Allah ya sa ya amfani mu mu yi amfani da shi sannan kuma ina jinjina ga abota sauraron wannan cilin namu mai suna ilnajib production bisa jajircewarsu da kuma bibiyar mu tun daga farkon wannan littafin har zuwa sa nake ce masu raro ku biyo mu a wani sabon littafin nan ba da daɗewa ba. Amma kafin mu yi sallama ga wata 'yar takaitacciyar sanarwa sakamakon ƙorafe-ƙorafe da muke samu na 'yan uwa ba sa samun littattafan mu akai-akai da kuma waɗanda suke mana ƙorafin cewa littattafan mu suna zuwa musu kaɗan-kaɗan wato mintuna kaɗan-kaɗan sakamakon haka ne yasa muka buɗe sabuwar channel mai suna el najib production wadda a cikin wannan channel ɗin duk littattafan da muka karanta za mu rinka haɗa muku su wuri ɗaya misali idan an yi littafi 1 and 2 and 3 and 4 and 5 to za mu haɗa littafi guda ɗaya dukansa guda ɗaya full complete misali kamar littafi ɗaya sai mu haɗa shi wuri ɗaya ina fatan an fahimta kamar yadda da littafi ɗaya muke yin part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 to yanzu insha Allah duka guda biyar ɗin nan za mu haɗa su a wuri ɗaya kamar yadda wasunku sun gani domin mun fara tun satin da ya wuce mun fara da littafin yar mafiya wanda littafin episode ko in ce part guda ashirin yake da shi amma yanzu mun mai da shi guda hudu kun ga kowane episode yana kusan awa ɗaya kenan sannan kuma haka littafin tarwatsa maza shi ma mun yi littafi na ɗaya complete mun haɗa shi wuri ɗaya kun ga shi ma kowanne ya kai episode guda ɗaya to yanzu dai kawai a takaice ba tare da wani ɓata lokaci da jan wani dogon surutu ba kawai duk littattafan mu wanda muka yi su gutsin gutsin gutsin gutsin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yanzu duk za mu zo mu ringa har haɗa muku su in Allah yadda a cikin sabuwar channel namu mai suna El Najib Production za ku ganta sabuwar channel ce abin da kawai muke so da ku shine ku yi kokari ku yi subscribing din sabuwar wannan channel din namu da muka buɗe domin yanzu idan mun gama littafin mabaraciya za mu shiga hutun azumi tunda azumi ya gabato idan muka shiga hutun azumi idan mun dawo bayan sallah in Allah ya yarda a cikin wannan sabuwar channel din namu a ciki za mu kawo muku littattafai masu nishadantarwa sabbi jajirtattu kuma nagartattu ku dai kawai ku yi subscribing ɗin sabuwar channel namu domin yanzu dukkan sabon shirye-shiryenmu duka a nan za ku ringa samu daga bayan sallah littattafanmu duka za mu dawo sabbi za mu ringa ɗora su a cikin sabuwar channel tamu sabuwar channel sabon littafi sabon karatu saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi subscribing ɗin wannan sabuwar channel namu Mun gode sosai a bisa goyon baya da taimakon da kuke ƙara mana da kuma ƙarfin gwiwar da kuke ba mu Mun gode sosai kuma muna tare har abada. Kamar yadda muka yi muku alkawari a baya, muna nan tare da ku kuma za mu ci gaba da kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa faɗakarwa. Sannan kuma ina ƙara bawa masoyan mu haƙuri a bisa rashin kawo muku wasu littattafai da aka daɗe ana tambayan mu. Hakan ya samo asali ne sakamakon wannan littafin ba mu kammala haɗa su ba. saboda ba ma so mu fara littafi kuma ba mu da ƙarshen sa abun babu daɗi za a zo a yi ta tambayar mu ya littafi kaza ya littafi kaza ba a gama ba to amma insha Allah idan muka kammala haɗa littattafan da suke hannun mu in Allah ya za ku ji mu da waɗannan littattafai musamman ma littafin nan na kundin ba? mutane da dama mutane da yawa na san mai sauraro na ma wanda yake ji na yanzu ma haka ya san cewa yana neman wannan ci gaban littafin wani yana neman matsatsubi wani yana neman kundin tsatsuba to insha Allah duka dai muna kokarin haɗa muku wannan littafin domin insha Allah sai mun kawo su amma fa kar ku manta za ku same su ne a cikin sabuwar channel mu mai suna El Production kar fa ku manta ku je ku yi subscribe wanda insha Allah ma idan mun kammala haɗa su ko zuwa bayan sallama sai ku ga mun zo muku da su ku dai kawai ku yi subscribing ku yi subscribing ku yi subscribing ku yi share kuma ku ringa comment kamar da na faɗa muku a baya ɗin ɗinku da muke gani shi yake nuna cewa eh lallai kuna tare da mu ko ba komai ko tanks kuka ce ko ba ku yi wani dogon rubutu ba ko tanks kuka ce ko ya yi kyau ko alhamdulillah duk dai abin da kuka faɗa to hakan yana ƙara muna ƙwarin gwiwa kuma muna ganin cewa eh lallai muna tare da ku saboda idan ba kwa ko likin to za mu ga kamar ba kwa son littafin ne shi yasa ma kuka ga a littafin mabaraciya mun daɗe ba mu kawo shi ba ko kuma muna kawo shi ba yadda kuke so ba saboda littafin mun ga kamar ko ba kwa san shi ne sai daga baya kuka zo kuma kuna son littafin to amma da kuna yawan yin comment to hakan zai kara mana karfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku shi akai akai amma yanzu insha Allahu komai ya gyaru kamar yadda nake kara faɗa muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma kada ku manta ku jefa ku yi subscribing sabuwar channel namu domin a nan ne za ku samu sabbin littattafanmu mu sannan kuma duk tsofin littattafan da muka karanta a baya za mu zo mu haɗa muku su wuri ɗaya yadda za ku ringa samun su ba tare da kun sha wata wahala ba daga ƙarshe kafin na yi sallama kada dai ku manta idan kuna neman wasu littattafan ba fa sai kun walar da kanku ba za ku iya samu na ta wannan namba 08065966036 sai an jima bisalam el najib production channel ta ku ce Barka da zuwa Yalna Jalla Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube.